من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya fita gyara na wajen nan madaukakin sarki da ya kaddara mana rayuwa yau gashi Allah ya dawo da mu tafsirin da muke gabatarwa a watan Ramadan kamar dama jiya muka rufe yau gashi har an yi shekara guda yau muna uku ga watan Ramadan wanda hijira tana da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara. A shekarar da ta gabata mun kwana ne a cikin suratul A'raf inda muka kwana a ƙarshen aya ta tamanin da hudu wanda yau insha Allah za mu tashi a farkon aya ta tamanin da biyar wa ila madiyana akhahu shu'aiba Allah muke roƙo ya datar da mu ko kuma ba nan ban da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين الله ما أوكي سلكي yana ci gaba da bamu labarin bayansa zaɓaɓɓu tun daga kan annabi Nuhu, annabi Hudu, annabi Salihu, annabi Lu, wanda a ƙarshen labarinsa muka tsaya, yau kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ila Madiyan. Haka kuma mun aika wa mutanen Madiyana su ma a kahun Shu'aiban, mun aika musu ɗan uwansu mai suna Shu'aiba. Annaba nan idan ka duba duka wa'azinsu suna kira ne zuwa ga tauhidi. Abinda da ya ce, ƙwala ya ƙauni, ya ce, ya ku mutane na, ibudullah ku bauta wa Allah, malakun min iladin gairu. ba ku da wani abun bauta na gaske wanda ba Allah ba. Ajja'atkum bayyinatun min rabbikum kuma hakika hujjoji bayyanu sun zo muku daga wajen Ubangijinku ku kai ba. don haka ku rinka cika ma'auni wal zana da magwaji wala tabqasun a ashya'ahum ku daina tauyewa mutane kayayyakin wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kuma ku daina barna a bayan ƙasa bayan ta gyaru zalikum khairul lakum wancanin ku da aka ambata ku bauta wa Allah shi ɗaya sannan kuma ku kiyaye haƙƙoƙin bayin Allah wannan idan da za ku tsaya akan haka to da hakan shine yafi zama alkhairi gare ku in kuntum mu'minina da sharadin in dai har masu imani wannan karantarwa ce da ake yi ana tunatar da mu abin da ya faru a zamanin annabi shu'aibu ana gaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta wa al'ummarsa don ya zamanto gani ga ne isyanin tsoron Allah Wayannan mutane na Maryana, waɗanda su ne za a ce musu aikati kuma nan gaba a sabon laifi, ko? Suna da laifuka waɗanda watakila yanzu ko ana yin su ko ba a irin su. Mutane ne masu son ɓarna suna ainihin tare hanya, suna fashi, suna ainihin wato hange mutane daga haƙoƙinsu sannan kuma idan suka zo kasuwa suna ainihin wato haɗafif ha'inci a cikin kasuwanci idan za su sai abu abun da suke awo da shi in za su saya daban da wanda za su aunar in za su sai daban irin awon da za su yi in za su saya ya bambanta da awon da za su yi in za su sayar in abun ya shafi mudu abin da kuma ya shafi sikeli za su murda sikelin su san hikimar da za su yi ba zai ba da namba ba in za su saya sai kai ta ɗorawa kai ta ɗorawa sai ka ga a namba goma yake kayan da idan an ɗora shi zai ba da namba ɗari sai ya tsaya a namba hamsin ko sittin. Idan kuma su ne za su saya ka sai su warware shi, kayan da za su ɗora bai wuce kilo ishirin ba, sai ka ga ya baka kilo hamsin, sai a ce to na kilo hamsin aka baka. Ta ko'ina ba su da kirki, ba wata albarka tare da su. kowa wayonsa kawai yake kokari ya fitar da shi sai Allah ya aiko musu annabi Shu'aibu ya zo ya rika wa'azi a cikin su sai aka yi dace sai jama'a ta kasu biyu wayansu suka yi imani kaga barayi sura dan yan fashi sura idan da ana da yan fashi dubu to yanzu rabi sun musulunta sun zama masu imani saura nawa saura ɗari biyar ɗari biyar sun zama mutane kirki ƙasa ba ta yi kyau ba idan kuma da yan fashin goma ne to yanzu biyar sun samu imani saura biyar ƙarfin ƙungiyar da take da mutum goma ya bi ainihin ƙungiyar da take da mutum biyar. Lokacin da suke goma ɓarnar da za su yi yanzu ba za su iya yi ba su biyar. kaga ƙasa ta yi kyau to annabi shu'aibu ya zo yana wa'azi yana ainihin kira har jama'a suka kafa kashi biyu din nan ne yake ce da su ku bauta wa Allah shi kaɗai ku daina yi wa Allah su wa ta'ala shirka a wajen ibada duk annabawan Allah idan suka zo abin da suke fara tora mutane a kai kenan tauhidi abin da suke fara raba mutane da shi shi ne shirka. Don haka kuma duk malamin sunna in yana karantaswa za a ga ya fi ba da ƙarfi gefen a nesanci shirka. A yi ƙoƙari a tabbatar da tauhidi, a yi ƙoƙari a nesanci bid'a, a yi ƙoƙari a ainihin tabbatar da sunna ta annabin wannan zamani. to haka malamai suke ta ainihin bi suna gadon annabawan da suka yi zamani da su. Allah muke roƙo ya taimake mu da dacewa da malaman sunna waɗanda za su riƙa mu a inuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To anan ku duba yanda Allah ya ce wa ila madiyana maganar farko a can yake laqad arsalna ila nuhi ko to anan ba sai ya ce arsalna ba tun da ya fara daga annabi Nuhu alaihi salam sauran duka sai dai ya yi ta yin adabi. A nan ma sai ya ce wa ila madiyana, haka nan ma mun aika zuwa ga mutanen Maryana, Waɗansu malamai suka ce Madiyana ɗin sunan ƙabilar wurin ne, waɗansu suka ce a'a sunan garin ne Madiyana. To, ala kulli halin sunan yana iya ɗaukar garin Madiyana, mutanen garin Madiyanawa ne. Domin Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da yake ba mu labarin annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je Madiyana din sai ya fara ta kan riyojinsu, kaga aka ce wara da ma a Madiyana, ko ruwan mutanen Madiyana, ko kuma ruwan Madiyana, ala kulli halin zai iya ɗauka sunan ƙabilan ne ko kuma sunan garin ne. Kowa aka tura musu a ɗan uwansu shu'aiban annabi shu'aibu shu'aiban saboda ya zo a mafulun bihi shi ya sa ya ɗauki fataha Wataƙila karkace shu'aiban haka kawai ake kiransa ya danganta daga yadda sunan ya zo tunda an ce arsalna ko wanda aka ɓoye tunda shi aka aiko dole ne a bashi fataha sannan aka ce a kahun ɗan uwansu kenan ɗaya ne daga cikinsu ba bare ba ne ba bako ba ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba bare ba ne ba bako ba ne aka aiko shi cikin makka amma duk da haka aka tsane shi aka maida shi tamkar baƙo aka tsane shi fiye da karnukan gidajen garin kowa yana shafa karensa yana son sa amma ya tsani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kowa ya fi so ya sa karensa cikin gida ya rufe amma a kori annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa yana ba da abinci ga karensa aka hana annabi aka hana mabiyansa aka sa musu takunkumi ku duba irin wannan wa annabi shu'aibu shi ma dan uwansu ne dan gari ne akhahum dan uwansu shu'aiban da ya yace ya qaumi ibudullah ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairu wallahi wa'annan abubuwan da kuke kira duk ƙarya ce ba wani Allah in ba Allah ba ba ku da wani abun bauta ghairuhu wanda ba shi ba duk wayannan abubuwan bai ce duk shirme ne dole ne mai kira zuwa ga addinin Allah sai ya zama jarumi in baka zama jarumi ba wallahi ba za ka iya kira kana farawa za a yi ta a kanka in ba jarumta sai ka watsar kuma duk wanda zai zo ya yi ta a kanka din shi ba dan farfaganda ne kawai sai ka yi tsammani in aka kwana uku babu alamar kama ya haɗiye ka in aka kwana ukun sai ka rasa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka suka yi sha a kansa amma ƙarshe suka dawo suka rusunar da kanku dole a ƙarƙashin sai dawo kuma shine ke jagorantar su to annabi shu'aibu haka shi ma yace ku bauta wa Allah shi kaɗai ku daina bautar gumaka ku daina al'adu ku dawo ku bi shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala qad ja'atkum bayyinatu min rabbikum ga hujjoji bayyananu sun zo muku daga wajen ubangiji in za ku bauta wa Allah ga yanda ake yi ga yanda ake yi ga yanda ake yi ga yanda ake yi daga Allah sannan ku zo sai kun tsara wa kanku yanzu ku da kanku idan kuka duba al'adar ku da kuke bi na bautar gunkin ku ba iri ɗaya bane da na wancan ba iri ɗaya bane da na wancan ba iri ɗaya bane da na wancan amma na Allah duka iri ɗaya ne saboda Allah shi ya tsara kayan. Bautar son zuciya kuma masu son zuciya ne suka tsara kayansu. Yanzu idan ka dubi bidiyoyi, ka dubi sunna, za ka ga ita iri ɗaya ce, ita ita ce, bidi'a kuma bidiyoyi ne. Za ka ga idan aka ƙagi bidi'a akan abu ɗaya, to sai ka ga an kasa ta tara ko ne da yadda suke yin bidi'a akan wannan abu. amma idan aka ce wannan abu sunna ne akan wata matsala to za ka tarar wannan sunnar duk inda ka je za ka tarar haka ake yin ta saboda ne saboda shi malamin sunna ba shi yake kagawa kansa ba ba kuma jira yake a kaga masa ba a shi dubawa zai yi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce. yace ya yayi ya ya ba da umarni ya da aka yi abu kaza a gabansa me ya ce sai kawai ya ɗauka. to wancan ma haka ya duba ya ɗauka kai ma ni ma don haka sai ka ga abun namu iri ɗaya ne don duk inda ka je duk duniya sahihul bukhari guda ɗaya ne muslim haka turmuzi abu dauda wa'annan littattafai na wa'annan manyan malumma duk duniya su ne kuma babu canji in ka canja su ba za su canju ba kana kawo hadisi ɗaya ka ƙara a cikin wani littafin za a ce wannan hadisin bara gurbi ne babu shi ballantana kuma alƙur'ani dungurungun wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka masa alƙawarin tsarewa kuma ya tsare shi malamai kuma sun zo sun fassara shi tun tun kafin makiya addini su yaɗu da yawa an yi fassarori ingantattu an aji. Yanzu idan ka kawo fassara bara gurbi ba za a yadda da ita ba, sai ake ta saba da fassarar sahabbai, ta saba da fassarar magabata, managarta, wa'inda suka rayu don Allah. Sai a bar maka kayanka. Don haka, wannan dalilai ne da suka zo min rabbikum daga wajen ubangijinku ku daina cutar junan addinin musulunci ne fa zai zo wai ya rika maka faɗa kar ka cuci kanka kai kokari ka ji daɗi kai kuma kana fisge fisge wai sai ka sha wuya awul kaila wani irin awo kuke yi ku rika cika mudun mana wal mizana ku rika cika wannan ainihin mizani na sikeli da kuke auna wa mutane na sun nasa ashiya'ahu ku daina tauye wa mutane kayayyakinsu da an yi lokaci nan idan mutanenmu suka tashi za su tafi kasuwa ran juma'a lokacin ana wani kwano sanayya da ake dukansa a miƙe shi yana rawa da kansa yake ɗamewa idan aka je wai ai arna ne. Sai ya zauna ya raba ƙafa tsohuwa ta juya gyaɗa kawai ya fashe a kwano Eh wai a zahar wai lokacin juma'a ya yi ka ga yana gudu wai ya tafi juma'a. Eh. Ya gama cutar arna kuma zai tafi juma'a kuma da gudu nan ma. Sai saura minti goma sai ya kama gudu da haki sai eh, je na je samu raka a ɗaya wallahi ya yance an samu ya an samu juma'a ko ce eh, ce to barka mu ya je ya wuni yana cutar bayin Allah ba kwanon nan kai da kanka ka sani ka yi shi ne na cuta kuma ka yarda cuta za ka yi kuma ka yi cutar kuma ka dawo kuma ka sa a gaba kana ci Eh? wannan abu fa shi ne ya sa aka hallaka waɗansu ba, sai aka dawo kuma wai musulmai ne suke yi, kuma in ya dawo ya ar arnan dumne. Eh, wai sun je kasuwa, kai arnan dumnen nan, kai kai kai, to kai yanzu aikin da kai irin na kai, lokacin annabi kai, ne. ka je ka gama cutar mutane ka ɗebe musu kaya ka dawo kai ta juya kuɗin ai fa da kwano goma ne to mu dai gashi takwas muka gani kin gani sai dan wannan in za ki koma da shi kuma to ya ga gani to rike canjin bari mu haɗa wannan ɗin sai a juye wai ta rike canjin mm. ta kyauta mata eh wai an ɗauke shi a haka wannan ɗin bar shi kawai a hakan an ɗauke shi a rabin kwano shi wai mutumin kirki ne Eh bai ma cika ba amma a bar shi a hakan kawai rike an ɗauke shi a hakan. Eh, Kaga ita ya daga kaman mata aka yi a gida. Kuma a nan ne aka ɓatar da ita. Allah so Wala tabkasun nasa ku daina tauye wa mutane a ashiya a hun kayayyakinsu. Wala tufsidu fil ardi me yasa kuke barna a bayan ƙasa ne ku daina. ba da ha bayan ta gyaru yanzu annabi shu'aibu zuwan sannan fa ƙasa ta yi kyau waɗansu ɓarayi sun tuba ‘yan fashi sun tuba masu tauye mudu wasu sun tuba amma ku kun tada fitina wai sai kun dawo da abun ku za ku dawo kuma yanzu ku ci gaba da barna ba da ha bayan ƙasa ta yi kyau zalikum khairul lakum wallahi ku dawo ku bauta wa Allah shi kadai idan za ku auna mudun da kuka auna da shi shi za ku aunar irin awon da kuka auna da shi da shi za ku aunar irin sikelin da ka saya da shi da shi za ka saida irin yanda ka gwada gwajin da ka saida da shi da shi za ka saya to zalikum khairu lakum idan da za ku tsaya a haka wallahi da shi yafi alkhairi gare ku in kuntum mu'minina in dai kuna da imani kenan idan har ka ga mutum baya bautar Allah shi kadai sai ya yi shirka baya cika mudu in zai saida baya cika sikeli in zai ainihin gwada to ba imanin ne ba ƙarshe in an kuntum mu'minina yanzu cikin abubuwa guda uku uku ne ko biyu dai tun da biyun duka a ɗaya suke da shirka da ayat ta koyi da kuma danne haƙƙin mutane da ayat ta kore, akwai wanda musulman yanzu suka tsallake? Ya? Yanzu ba abu ya kai inda ya kai, in an tar da gawa ba kai idan da za a bi sawo, a ƙirga a hankali sai ka tar da wanda suka yi wannan aikin daƙar in arna ne, kuma arnan ne. amma a cikin masallacin ku wani yake bata a rububi wallahi wani yana nan sallah yake amma tsafi yake kullum za ka gan shi mai ƙoƙari ma amma a ɓoye tsafi yake zai yi amfani da fat-fat na jikin ɗan adam wani a nemo hancin mutum ko a ce ana son idon mutum ko a ce ana son haƙoran mutum ko a ce ana son mazakutar mutum ko kuma mace ta karmace ko nononta ko abin da ya kama da irin wannan wani fa sai dare ya ya tafi makabarta kuma ya je ya yi aiki irin wanda kafurai ma ba za su yi ba kuma ya dawo a yi sallar asuba da shi sannan kuma idan ya zo kasuwancinsa duk hanyar da zai yi ya yi wayo ya ci na wani ya sa a cikin nasa sai ya yi wani ba mudu ne a kayansa ba amma bakinsa ne mudu eh wallahi malam kayan yanzu a Kano ma kaza ne to kai da kake son an ce a Kano ma kaza ne an ƙara ma naira goma kawai eh Wannan fa ba kuɗin mota ma fa. Eh? Kaga anan ya shi ma ya yi hikima, waɗansu da haka suke cutar mutane, sai an amince masa sai ya ha'inci. Kuma duka yawanci a cikin musulunci ake samu. Ya kamata musulmi ya zama amintacce. daga zarar abu daga wajen musulmi ka karɓe shi ka ji ka gamsu saboda shi musulmi ne saboda yana da littafi alqur'ani mai nusar da shi ba za ka yi tsammanin zai cuce ka ba ya kamata daga zarar kaji mutum ya ce ma assalamu alaikum ka aminta da shi ka ɗauka ai wannan musulmi ne to yanzu mutum yana iya a kasuwa sai assalamu alaikum da fara'a da fararen kaya da shirani da komi da tarbi assalamu alaikum wa alaikum assalam kai malai wai mun dade ba mu gaisa ba ya nuna maka sani tamkar dama kun taba zama tare ko ba gane ni bane malam ba gane ni ba ko dai ba wanda nake faɗin bane kai Ko sai yayi hikimar da za za fi dai hira A nan ne kuma zai maka damfa a mutumin kirki zai fito maka kuma ya damfare ka ya damfare ka kuma ba za ka taɓa gane damfarar ka zai yi ba sai ya gama sai ka ji jinin jikinka ya dawo lokacin kuma za ka gan shi kullum da ana ce mana ci da addini ci da addini ba ma gane yawanci yanzu wannan kaga da addini ya cinye ka ya zo ma da sifa irin ta muminai ga tarbi ga riga fara da yar hula ustaz eh mutumin kirki daga kagan shi dai kawai wannan ba matsala har ma in kuna taɗi ya kawo aya ya kawo hadisi ya ɗaure ya rinka kawo ma tawakkali sai ya gama ɗinke ka da tawakkali sai sai fito ma ta wata hanya kuma eh lokacin kuma sai ka fitar sai ka bashi wannan tabka sunna ta ashiya Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadi wani fari na waɗanda suke danne haƙƙin bayan Allah a wajen ciniki. Wailul lil muqaffifin alladhina idza qalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'usuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wailu, fari ne na azaba, wanda aka ce ya tabbata lil muqaffifi na ga waɗanda suke tauye wa mutane haƙƙinsu. Allazina idza ihtalu 'ala nasi waɗanda za su in za su auna akan mutane yastawfun sai su cika kai ka kawo zai tsaya, to in zai auna zai cika wa idza qaluhum idan kuma zai aunar maka ne kai ka je sai yufsirun ba za su cika ba Allah ya ce ala ya zunnu ula'ika annahum mab'utuna li yawmin azim shin wa'annan kam ba su yadda za a tashe su bane ga wani irin yini wanda yake mai girman gaske ba sa tsammanin za a tashe su a kai su wani yini wanda za a yi hisabi a saka wa kowa mai haƙƙi a maida masa haƙƙinsa ba sa tuna wannan ranar ne ranar tashin alkiyama za ta zo suke ta cutar jama'a ba sa tuna wannan ranar za ta zo yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya a gaban Allah ubangijin talikai Tun mutumin da ya san wannan rana tana tafe to bai kamata a ce zai ci hakkin wani ba wallahi gara ka je ka saba wa Allah daga kai sai shi yana iya gafarta ma in ka tuba yana iya gafarta ma in ma baka tuba ba dalili iyai dalili yana iya gafarta ma amma ka sani haƙƙin wani ba a gafarta shi ba a gafarta haƙƙin wani sai in mai haƙƙin ya yafe ko kuma ka mai damar amma yanzu mu muna ganin kawai bata a rububi ne ko kuma ranar tonon asiri tana tafi ta ce ranar tashin alkiyama da Allah ya kira ta da yau matular sara'ir ranar tonon asiri Allah ya kare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqudu bi kulli siratin تُرِيدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ Ɗaliban sama na zi wa taɓa zuwa haɗi wajen, wa ɗuɗu iddukun ƙwabilar wakatar da kun, wani buru kai faɗa mufsidi. Daga cikin aikin waɗannan mutane. akwai tare wa'annan da suka yi imani kaga mun ce da annabi shu'aibu ya zo jama'a ta kasu wayansu sun yadda da shi suna halartar majalisi yana musu wa'azi yana nuna musu yadda shari'a take in za ku yi kaza ga yadda za ku yi in za ku yi kaza ga yadda za ku yi wa'annan kuma su kangararrun idan mutum ya tashi zai zo sai su dare ina ba ka Allah ya ce bari kai ma wato kana tare da su to bari in gaya ma wallahi in dai ba ta daina ba sai ka daina in tare na haka za su sa wa'annan mutane su yi ta tare su suna hana su zuwa gun annabi shu'aibu domin su ɗauki darasi domin su ji wa'azi domin a tunatar da su a nuna musu shari'a sai su rika kange su shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laifinsu ya yi yawa su tare mutane su kwace musu kaya su tare mutane su raba su da imani ‘yan fashi na dukiya ‘yan fashi na imani duka ba wannan aikin su Allah ya ce wala taqudu ku daina zama bi kulli siratin ku rinka tare kowace hanya tu'iduna kuna wa mutane tokaciya wallahi tallahi in gaya maka daga yau in muka sake ganin ka koma gun sha'aibu to daga yau ba mu ba kai mu'amalar mu ba za mu sake yi da kai ba haka suke yi wa mutane to gaciya wata suduna an sabilillah ku rinka kange mutane kuna hana su bin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala sun bi sun tattare man amana bihi duk wanda ya yi imani da shi ciwa shi annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam ya yi imani da Allah ya yi imani da wannan manzo shu'aibu alaihi salatu wassalam duk wanda ya yi imani da shi sai su ta kokarin tare shi sai sun hana shi zuwa haka fa suke yi haka kuma in ka ɗebo kayanka sai su tare ka sai su ɓaci in suka san kana da abu sai ka dawo daga kasuwa ka sai da su kare a hanya sai su yi maka fashi haka suke zama kulli siradi sai su rinka tattare duk wata hanya mahaɗa wanda take danganawa da garin Madiyana har suka hana mutane ma shigowa wani lokaci tsoro ake saboda fashi haka kuma waɗanda suke da imani idan suka taho za su zo wa'azi su ma a kare su a yi musu kashedi a ce to daga yau mutanen nan aikinsu ba ƙarami ba ne to yanzu mu dai wannan ne ba a cika yi ba a hana mutum zuwa karatu ko wa'azi ko amma fashi ana yi tawaye mudu ana yi Tauye sikeli ana yi, amma ai ba a cika hana mutum zuwa makaranta ba, ko wa'azi. Eh, kuma don kana yi zuwa wajen wa'azi ko karatu ba za a daina mu'amala da kai ba, ba za a sa ma takunkumi ba. Ko ana yi? To, an maimaita abin da wa'ancan suka yi aka hallakar da su. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wasbiru, eh, wazukuru, ku tuna, dafa ba haka kuke ba, Izukuntun kuntum qalilan ku tuna sanda yanka dan kuke fa anan, kuma dukiyar ma ba ku da ita kaɗan ce, fakassarakum Allah subhanahu wa ta'ala ya yawaita ku, ya yawaita muku ku. ya kamata da godewa Allah za ku yi. Eh, wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidina kuma ku tsaya ku yi tsokaci ku dubi ƙarshen maɓarnata gaba ɗaya yanda ya zama fa ku kuma ku ɗauki wannan aƙida ta ɓarna ku kuma kuna son irin abin da ya same su ya same ku ku tuna abin da maɓarnatan da suka tashi suna ɓarna a zamanin annabi Nuhu ƙarshen su me ne halakarwa ne hudu haka salihu haka Lu, haka yanzu kuma haka kuke so a halakar da ku ku duba ku ga ƙarshen duk wani maɓarnaci ƙarshen ta halaka sannan kun kuma za ku rungumi ɓarna ku ce ba abin da kuka za a gaba sai ɓarna Allah ya sauwaye Allah subhanahu wa ta'ala ya ce كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين dama muka ce jama'ar yanzu ta kasu kashi biyu ko wa'yansu sun yi imani wa'yansu kuma suna nan sun kangare kuma dama ko da yaushe haka rayuwa take gudana ko dai a samu ɗan wuta ta nan gefen nan kuma a samu ɗan aljanna duniya ba ta taɓa ƙaruwa akan wa'yannan mutane nau'i biyu ba ko dai a ce ɗan wuta ko ɗan aljanna babu ɗan wani gari duk wanda ka gani ko dai ɗan wuta ka gani ko ɗan aljanna ka gani Allah ubangiji ya kare mu da wuta Allah ya samu cikin zumrar waɗanda suke ɗan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in kana qa'ifatu ko da dai wa'yansu jama'a minkum daga cikin ku, amanu su sun yi imani billazi ursiltu bihi sun yarda da abun da aka aiko ni da shi kaga kenan su ba su yadda ba annabi shu'aibu ne yake magana yace ko da dai waɗansu jama'a daga cikin ku sun yi imani da irin abun da aka aiko ni da shi wa qa'ifatun waɗansu jama'ar kuma lam yuminu su ba su yi imani ba don haka fasbiru sai ku shaura intaziru ne a wurin fasbiru ai intaziru ku shaurara hatta ya kuma Allah bainana har lokacin da Allah zai datsa katanga tsakaninmu da ku lokacin da hukuncin Allah zai tabbata a raba tsakani domin dama ƙarshen ɓarna da gyara rabuwa lokaci zai zo da mutumin banza zai gane gidansa mutumin kirki kuma ya gano nasa don haka ku yi ta shaurare har lokacin da Allah zai yanke hukunci bainana a tsakaninmu wa huwa khairul hakimina domin Allah shine fiyayyen masu hukunci don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarkin sama daidaici ya tabbatar da mu akan bin sunnar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya raba mu da sharrin wanda duk yake kokarin raba mu da tauhidi ko sunna sai Allah ya ce qala abin da ake ba su ba da su ba duk wannan da kake ga qa'ifatun qad azlamu wa qa'ifatun qad kafaru su na ba ma da mutanen gari ake ba abin nan ba da manyan gari ake ba su manyan gari suna can suna ta kiyaye shugabancinsu kawai yanzu kana tsammani kowane hamshakin mai dukiya ne wani mai mukami mai matsayi ne za ka rinka samun sa ko da yaushe ya mutsi cikin almajirai sai wanda Allah ya zaɓa mala'u duk sanda ka same su zaka same su da girman kai mala'u eh in yazo dai a ce yawwa amiki wani ne yawwa taro idan zai zo na girmama wani za a ɗauka kashi, to wani ne dai amma bari je ya kutsa cikin almajirai a ce masa kala ya ce shi ma ce kala ya ce ya koya shi fa babba ne babba eh a'a ba haka ake zaman tahiya ba gyara wannan kafar ita wannan danne ta ko waccan kwantar da ita zo kafa yatsun mala'u zai zo ka rika yi masa haka duk da girman kansa eh ya yi gwada ruku'u mu gani ya gwada ka ce a miƙe bayan yau wato dan miƙe wuyan zai yadda sai dai yayi abin da ya ga dama duka duk yadda ya yayi wallahi da za ka rika fakar masu zuwa masallaci juma'a juma'an nan wanda za a rika koro su ana ta wofi wofi wani in ka ga yanda yake ruku'i sai ka yi mamaki ni a karo na taɓa tsayawa a wani masallaci wani hakimi ya zo za a yi sallah na gani sai ka ga irin ruku'unsa wallahi Eh, gwanin da ban sha'awa. Eh, eh, kuma su ne manya ba, ashe Allah ma dai an dai Allah ma dai za a yi ne kawai shi ma ana mar kagawa. Malau. Wannan wai masu ɗan dama-daman ne fa irin namu. Hmm? To mala'u wannan wanda ake turo annabawa su same su ka duba annabi ne ba, mursali ne ya zo. Kuma ɗan garin ne shi ma yana da haƙi a garin. Yanda uban kowa ya sari gona tun da ta kakan kakansa shi ma haka a garin. yi yanda za a ce dan wane jikan wane kakan su wane ai wane da wane dan babbanni suke da wane da wane wane kawo shi ma annabi shuaibu haka yake a gare to ga malau abin da suka ce wa qala al malau allazina takbaru su al malau shugabanni manya allazina takbaru waɗanda suka yi girman kai banda marasa girman kai akwai wanda zaka same su shugabanni ne amma za ka same su ma karantarwa suke yi wa'azi suke yi limanci suke yi gargaɗi suke yi kuma suna cuɗanya da jama'a ba su da girman kai kuma sai suka fi samun girma haka kuma cikin masu dukiya akwai wanda za a gan shi ya kai matsayin da ganinsa ma aiki ne amma ya ka gan shi da shi ake cuɗanya da shi ake mu'amala ba da girman kai ko amma sai aka ce allazina takbaru waɗanda suke da girman kai kasan girman kai ba haushe ma rawani ya bashi na tsiya to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar mana ba a shiga aljanna da girman kai Allah ya kare mu to anan na stakbaru min ƙauni waɗanda suka yi girman kai daga cikin mutanensa dai na garinsu me suka ce naka, wallahi sai mun fita. za mu fitar da kai ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka da kai da waɗanda suka yi imani tare da kai duk za mu yi waje da su, za ku bar garin nan za mu fitar da ku min ƙaryatina daga wannan garin namu in ko ka ga ba a yi haka ba to aula udunna ko kuma ku dawo fi millatina cikin addininmu yanzu an yi taro ne an zaunar da shi ga jama'a to ko mu kore ka ka bar garin nan da kai da ƴan mutsamutsan da suka bi ka ko kuma ku dawo ku bi addinin da kuka tar da iyayenku da kakanni suna yi wannan tsohon ce me kuka zaba jannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina wannan magana ce ta madaru to ga maganar manzon Allah annabi shu'aib kana yace wa law kunna karihi ko da ba ma so ko da ba ma so sai mun dawo sai mu bar abinda muka gane yayi ina ko ba ma so kawai yayi yi dole awalau kunna karihina ko da tilasta mu sai anyi? yi suka ce dole yace aiko in har muka yadda muka koma addiininku, muka barna Allah na gaske wanda muka tabbatar shine addini kadif taraina in فيكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحج وأنت خير الفاتحين الله سبحانه ya ce. Annabi Shu'aibu ya ce da su, Yanzu ku a nan kun zaunar da mu ne a dole, ko mu bar gari, ko ba ma so sai mu bar garinmu. a dole ko da ba ma son tashi sai mun tashi ko kuma a'a ko da ba ma son addinin kuɗin sai mun yi shi dole suka ce eh yake to adiftaraina ala allahi kadiban ai ko in muka yi haka ai mun kagawa Allah kariya mu zo kawai mu sa gunki a gaban mu ce Allah ne ai kariya ce annan kan ba zai yi ba mu bar Allah na gaske mu zo mu kama gunki kuma sannan mun gaya muku wannan ba kyau yau mu dawo sannan mu yi shi ayo ya gare ga mun kirkira wa Allah ƙarya ke mun kirkiro wa Allah ƙarya iftaraina ala Allah kadiban in udna fi millatikum wallahi in dai har za mu dawo cikin addinin ku to ai mun yi wa Allah ƙarya ba da iz anjayna Allah ko ba da iz najjana Allah minha bayan Allah ne ya tsamo mu ya tsayar da mu daga wannan bara gurbin addinin eh mataccen addini Allah ya budda mu ya ba mu addini rayayye sannan mu dawo cikin mataccen addini muna cikin gida ginanne mu fita mu koma kango ya ce wannan kuma ba zai yiwu ba in ko muka yi haka to wallahi mun yi wa Allah ƙarya matukar mun dawo cikin addinin ku wa ma yakunu lana an na'uda fiha kuma ba abu ne ma mai kasancewa ba a ce mun dawo cikin wannan addinin naku mu ba duk abun da kuka ga muna yin nan fa ba wai dole ne abun da kuke so za mu yi ba fa mu fa sai abun da Allah yake so illa an yasha Allah duk abun da za mu yi sai dai wanda Allah ya so mu da yi rabbuna ubangijinmu shi za mu yi kuma ubangijinmu iliminsa ya zagaye komi yace wasi a rabbuna kulla shi'in ilma ubangiji ya zagaye kowane abu da iliminsa ba abin da muke yi a nan wanda Allah bai san da muna yi ba don haka mu ba za mu yi wani abu wanda Allah ubangiji subhanahu ta'ala bai so mu da mu yi shi ba don duk abin da za mu yi ko mu yi ko mu bari sai mun dogara da Allah za mu yi in za mu bar abu ma sai mun dogara da Allah za mu bar shi domin wani abun in ba ka dogara da Allah ba wallahi ba za ka iya bari yanzu akwai al'adar da an rike ta kawai an maida ta tamkar eh, wani wahayi ne makiyatun wahayi ko madaniyatun To kai in ba da Allah za ka dogara ba, ba za ka iya bari ba don kana tsakiyar inda ake yin wannan al'adar babanka na yi kakanka na yi kawunka na yi babbanka na yi kannenka yayunka dangi surukanka kowa yana yi kai ka ce ba za ka yi ba in ba dogaro da ubangijin ka ya kai matuƙa ba ba aiki to shi yasa suka ce mu ba in ka ga mun bar abu muna misaltuwa ne da abin da Allah ya so haka in za mu yi muna kan misaltu da abin da Allah ya so sai mu dogara da Allah alallahi tawakkalna ga Allah muke dogara mu ba wai da ku ba ko garin ku yawa mu muna dogara da Allah ne rabbuna wanda shine ubangijinmu to anan rabbuna kana iya ɗaukar addu'a yanzu yake rabbana in kace wa alallahi tawakkalna rabbuna sai zama har yanzu kamar cikon waccan magana ne. to amma alallahi tawakkalna magana ta kare shi yasa ma sai aka yi wakafi a wajen sai ka ce rabbana sai ya koma yana addu'a tunda yanzu mara'u sun gama yanke hukunci ko ya bar gari ko ya bar addinin sai dawo nasu da shi da mabiyansa to shi kuma sai ya koma yana gaya wa Allah shi ma yace rabbana ya ubangijinmu iftah bainana wa baina qaumina bil haqq asa shamaki na gaske tsakaninmu da wa'annan mutanen namu wa anta khairul fatihina don kai ne fiyayyen wanda ke samawa wanda aka kulle kofa mutanen nan sun ritsa mu sun kai mu bango don haka ka sama mana mafuta kai ne khairul fatihina ma'ana khairul hakimina Eh, yayyen masu hukunci don haka ka hukunta wannan ainihin rikici ka yi mana hukunci ka raba mana wannan rikicin ya Allah sun kai mu bango mu kuma ba mu dogara da kowa ba sai kai kuma ba ma neman taimako gun kowa sai gun ka ya Allah kaga mumini idan aka matsa shi aka matsa shi sai ya gaya wa Allah abin da yake gagarar mu sai ka matsu talauci ya matse ka ya matse ka ya matse ka ya ka koma kana kuka wa wani talaka shi ma nasa yana damu shi ka je kuma kana gaya masa kana fara kukan sai ya fara nasa shi ma sai wallahi gara kai ma ka samu hamsin eh ni wallahi ni ko kobo to yanzu annan me zaka samu abun shi eh in kuma mai wanda ya samun kaje gunshi kaje kai alaji wallahi muna to ne ga roƙo za ka sai ce to ai baka sani ba yanzu gara ma kuɗin da ba ake ga kaman dama ba ku da shi yanzu mu da kuke gani hidimomin da suke gaban mu kai rogo ba kawai tsammani kitse ake maka barin gama eh, eh kuma rogo shi ma da ake <laughs> wallahi ba da farin ake gani sai a yi tsammani akwai kitse logo wai kaji wannan ba ya fassara kansa kenan shi ana masa ammanin arzikinsa akwai albarka ashe babu oh. wannan ita ce fassarar da yi wa kansa wai ganin kitse ba kuke wa rogo ba to tsammanin albarka kuke yi a nan fa to babu. A to ya yake Bayan akwai kuma gashi ana gani? To amma laifinka ne ai, ga Allah da za ka gaya masa ya ji ka ya baka ya taimake ka. Eh? In ma ka mutu babu sai ya baka a lahira ka samu rayuwa wadatatta wanda ba za ta kare ba. ka je kana kuka ga wanda shi ma yau yana iya zama babu eh? to ba wai an hana mutum ya je ya koka wa wani ba amma irin koken da muke yi mu ai ba wai koke ne na irin ta ɗauro ba ne mu eh. mun mai da abun kawai kamar ki ka yaya yau kaza kai ka kai aiki dai kullum mu Allah fa bai mana komi ba da wuya kaza an zauna a temple ana ta yabon ubangiji yayi ya mana alheri kai Allah nan namu fa yana mana gata kai ka duba yau na kai sati ban yi zazzabi ba kai alhamdulillah numfashi na buta yake daidai kai alhamdulillah gaskiya yanzu duk maganar da kuke fa ina ji ba ma tuna wannan wannan eh kai mun gode wa Allah yanzu ba da Allah ya goda wancan jakin fa ni ma haka nake ko duk ba za ka tuna wannan ba wai kai kawai Allah bai ma komi ba yanzu wani yana can an sa masa roba sai da ita yake fitsari an cusa masa wani abu a cikin cikinsa sai ta nan ba hayan sai ke fita. An cusa masa a haiti sai in an danna wani famfo numfashin numfashinsa yake fita, magana babu baya tare da mutanen da suke wajensa kuma bai mutu ba kai kuma kayi wanka kayi guga ka sa rigar ka tafi kana zagin Allah bai ma komi ba To wayannan bayin Allah kaga su sai suka nuna dogaronsu da Allah subhanahu wa ta'ala. sai wa qala al mala'u alladhina qala al kafaru min qawmihi la in ittaba'tum شعيبا إنكم إذا لخاسرون dattijon nan dai amma a duniya san wata bai san wata ba eh? yanzu abin da za mu kawai wa'anda kuke imani da shuɗin za mu tashi haikan kawai mu sa su a gaba duk wanda ya yarda da shi kawai ba mu ba shi ba za mu yi mu'amala da shi ba in ya ga abin sa shi ma zai hakura yanzu an fasa korarsa an ƙare shi dama barazana aka yi bata ci ba to yanzu an dawo akan masu imani da shi almajiransa su yanzu za a matsawa wa qala al-mar'u kafaru su wa'annan shugabanni waɗanda suka kafurce min qaumihi daga cikin mutanensa, sai suke cewa la'in la'in tabatum in aka haɗu da waɗanda suke za su tafi karatu wajen annabi shu'aibu ko jin wa'azi ko kuma aka tabbatar da sun yi imani sai a tsaida su ce to wallahi mun ji wai kuma sun yarda da abin da Shu'aibu yake faɗi. Ko kuma idan aka tar da waɗansu suna zaune yaya, kuma kun yi imani da shi ne, suna nan, ke to wallahi ku yi hankali. Duk wanda ya kuskure shiga tawagar waɗannan mutanen, to ya sani fa shi da kansa sai ya rena kansa a garin nan, don mu ba mu ba shi. Lainit tabatun shu'aiban, wallahi in dai har shu'aibu za ku bi, In na kum idan ko a yayin nan fa la khasiruna asara sai kun ganta don ba abin da za ku yi kulla a garin nan in kasuwa kuka shigo ba za mu sai da muku ba ba za mu sai na ba duk abin da za ku yi ba za a yi da kayan ku ba ba za a yadda kuma ku taba na wani ba asara ce za ku yi tai duk abin da ka dabo za ka sai da sai dai ya rube ba ne sai duk abin da ka yanko ka kawo ba mai sai asara za ku yi kuma rayuwarku asara ce don ba za a yi mu'amala da su. ba. Rashe wannan asara su ne suke zaman jiran asara. Tun da ne sun rabu da Ubangiji sun kangare wa manzon Allah, annabi Shu'aibu alaihi salatu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, To, tun da har sun kai ga gaya wa bayin Allah masu imani wannan, to bari mu yi maganinsu. su. Allah subhanahu wa ta’ala ya ce, سبحانه وتعالى يكي kawai sai girgiza sai ta kama su daga ƙasa fa suka wayi gari fi diyarihim a cikin gidajen su, jasimi na durkushe kowa kawai ya ka ganshi durkushe kawai kamar mai rai amma ba rai kirif ya faɗi a durkushe kawai kuma ran ya tafi ba rai to akwai ayoyi waɗanda suka nuna an halakar da su da azabar girgije da kuma azabar ita wannan girgiza ta tsawa ta ƙarƙashin ƙasa aka haɗa musu duka biyu. Domin akwai lokacin da suka zo suka ce wa annabi Shu'aibu, wa aski da alaina na tsana? sama, wai kai kam ka matsa mana mu ji tsoron Allah ka, mu yi ka gaya wa Allah ya ɗan dubi wani ɓangare a sama mana ya yanko mana shi. eh wai ya bantaro mana shi ya zubo shi ne sai Allah ya turo musu girgije ɗaya wanda bai wuce tamkar irin helicopter sojojin nan ba kawai ta rinka musu tarbatsin wuta tana tsawa kamar yadda ta tsawa raka da gaba ɗaya kokalin su suka ruɗe sai kuma wannan rajifa ta ƙarƙashin ƙasa kuma sai ta kama wannan kuma duka a lokaci guda suka samu wannan ainihin azaba ta zilla sannan kuma da azaba ta rajifa din nan duka suka taru lokaci guda Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su allazina kazzabu shu'aiban eh, sai wayanda suka karyata annabi shu'aibu ka'allam ya ganau fiha suka zama tamkar ba su taba rayuwa cikin madayana ba alladina kazzabu shu'aiban da ba sun ce idan har za ku bi annabi shu'aibu ba to za ku yi asara a garin nan don ba abinda da za ku kulla to sai Allah ya ce alladina kazzabu shu'aiban kanu humul khasirin sai gashi yau wa'anda suka karyata annabi shu'aibu sun zama su ne suka yi asara ga mutum durkushe tsakiyar gidansa ya bar gidan ya bar dabbobinsa ya bar gonarsa ya bar dukiyarsa ya bar komi kuma ya bai da imani ya tafi gun Allah wace asara ta haka to da sun ce lalle za ku ga asara sai ga su alladina kazzabu shu'aiban kanu humul khasirina suka zama su ne suka yi asara Allah ya kare mu don haka zan za mu tsaya insha Allah sai mu tashi wa ma arsalna Allah ya mana gaba dai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya afi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك حسبنا الله ونعم الوكيل